jami'an tsaron ba da kariya ga fararen hula da ke jihar borno da ake kira civil defense a takaice sun ce sun gano wani sabon salo da wasu ke amfani da shi na samar ma 'ya'yan kungiyar boko haram mai da kan hanyar maiduguri zuwa mafa kwamandan jami'an tsaron ba da kariya ga fararen hulan alhaji abdullahi ibrahim ne dai shaida manema labarai hakan a wani taron manema labarai da ya kira a garin maiduguri da nuna manema labarai na nasarorin da suka samu cikin wannan shekaran ya hada kame wata mata da ya ce ta yi kaurin suna wajen zuwa gidan biki don satan jakukkuna da kuma wayoyin hannu da wani wani mutum da ya ce jami'an tsaro sun daɗe suna neman ruwa a jallo wajen buga takardun filaye na boge da kuma sai da mutane wanda ya ce dubunsa ta cika da ma wasu 'yan gudun hijira su shida da aka kame da satan dabbobin mutane kwamandan ya rusu bayani ne game da wannan sabon salo da wasu suka bullo da shi na kokarin samar ma 'yan kungiyar boko haram din mai inda za su zuba man cikin motoci su kuma bada masa kama su ma zuba wasu jarkokin cikin buhuhuna sannan su fita da shi bayan gari da su sai da 'yan kungiyar boko haram din wanda muke kira ga 'yan union na transport su sa ido akan uh, ma'aikatansu saboda suna taimaka suna kai wannan fetur din ma bata gari boko haram kaga inda muka kame abin da muka samu muka nuna ma jama'a a hanyar gom gom din nan wata ƙauye ce ta hanyar mafa to wannan wurin ya shahara titi ne na yan boko haram kan zo da babura da komai su ɗabi so suka ga yaran mu suka tsere suka bar wani shi yasa haka muka tattaro muka kawo waɗannan jarkokin za su kai nawa ne eh, guda 43 da kuma wanda aka saka a cikin buhuhuna su kuma wannan goma sha bakwai lita biyar biyar na ga wata mota ma da aka mata tanki na musamman ita ma nan aka kame a wannan motan wajen mega npc mega don suke zuwa su sayi mai don saboda kautar da shi na sayarwa jama'a su ma suka ga yara na suka tsere suka bar motar da kayayyakin wasu man na gani su a cikin kananan galan haka nan kuma an sa su a cikin buhu me ake nufi da su ne eh su wanda na ma bayani ake so a sayar ma yan boko haram da suke zuwa a babura wannan ƙauyen ungom a hanyar mafa a nan suke zuwa sai mota sai ta tsaya ta sauke su kuma su fito daga jeji su bada kuɗi su kwashe kamar ana ɓadda kama ne kar a gane cewa man fetur ne a cikin galan haka yake ka gan kan ka sakamakon hatsi ne aka zuba a cikin buhuna amma haga fetur ne kwamandan ya kuma karin haske game da sauran mutanen da ya ce sun kame da wasu laifuffuka na daban kamar haka ka dubi shi wannan wanda aka kama mai sai da eh, takardun bogi da fiye da kaga mun kama kuma tun da muka yi wannan kamun sace-sace da kuma rahotannin da muke samu na satin fili ya ragu sannan kuma ragunan nan da kuka gani in gudun hijira ne yanzu sun mai da kansu barayi kuma gashi mun kama sai ita kuma wannan barauniya duk lokacin da ake buki za ta sami jiki ta shiga ba abin da take yi sai za ci kayan ah, mutane jikukkuna da kudadensu har da atm da kuma mukullan mota. Kwamandan rundunar ba da kariya ga fararen hula na jihar Borno Alhaji Abdullahi Ibrahim kenan bayani game da wasu nasarori da ce sun samu cikin wannan wata na Janairun 2018 na damke waɗannan mutanen da ake zarga Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.